plateau ko yan plateau sun ne ba mu san kowa ba ba mu san komai ba kuma babu inda za mu je kakannin mu a jihar plateau aka haife su kakannin mu a su aka haife su babu yadda za a yi kuma a zuwa kona mana gidaje kuma a hana mu kuka kuma a gana mu yi magana ba zai yiwu ba amma tun da ba mu da gwamnati muna da Allah muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake zai faru a ƙasar nan sai dai mu da mu yi ta yin addu'a mu muna abin da muka sani shine alkur'ani mai girma za mu yi ta karantawa kuma muna addu'an Allah tabaraka ta'ala ka mana dauki wanda aka kona masa gidajen su gidajen mu duka an kokona su an gama da su gaba daya Allah muna roƙon ka Allah ka mana dauki Allah ka mana cikin lamarin mu ba mu kawo mana zamu yi mu samu mai da suturin mu kayan sawa abinci da sauransu ta dai suna cikin garari wallahi tallahi sai ka in ka shiga cikin bakwas su ga abin tausayi duka an dawo kowa ya zama abin tausayi Allah ka mana dauki Allah ba mu da komai Allah ka mana dauki bayan Allah da aka kashe a aka kona musu gidaje yan uwan musulmi Allah ka bi mana kadin mu amin Allah karya kafure da kafirci amin Allah dan isan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah waɗanda makiya musulunci ne Allah ka mana maganin su Allah gidajenmu da aka kona a fair da da da da Peg Malu da da da, da Gobsar gidajen dukkan musulmai a duniya duk inda suke da makala da da da pop mandarkel da mom da sauran ko ina Allah tabaraka ta'ala ya tsine masa albarka wayanda suke wannan aiki Allah muna roƙonka wayanda aka mai da gidan suka zama kufai Allah tabaraka ta'ala Allah Allah Allah Allah Allah mu roƙe ka Allah mutanen da Allah ka tarwatsa su Allah ka mana maganin su a karanta Fatiha daya ta alam tara kaifa kafa uku

ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم خيرا عبادل ترميم بحجارة من سجل فجعلهم حسب المعقول Allah ya tarwatsa su Allah ya mana maganin wa'annan mulkiya addini kafirai makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah mu roke ka Allah albarkacin wayannan yara masu karanta Qur'ani da basu balaga ba sa saban Allah tabaraka ta Allah karbi addu'ar su Allah kuma kawo sauki a cikin wannan fitina da ke tashi a Bokos Government a jihar Plateau inda ake koran makiyaya ana kashe su ana kona masu gidajensu ana tara su a su kuma kuma kuma mun samu labarin cewa operation rambo suna da taya wayannan mutane kuma da sojojin kan suna da zuwa ana yakan musulunci to Allah tabaraka ta'ala kai ne gatan musulmai Allah kai ne gatan mu Allah ba mu da kowa Allah ba mu da gwamnati ba mu da wanda zai tsaya mana Allah amma muna da Allah muna da manzon Allah insha Allah za mu ci gaba da gaya wa Allah za mu ci gaba da karanta Qur'ani mai girma Allah albarkacin wa'annan yara ƙanana Allah ba sa saban Allah ba sa komai Allah ka dauka musulunci Allah muna roƙonka kuma Allah kawo ƙarshen wannan damuwa barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah muna ka dan isanka dan cikanka dan buwayarka Allah dan ka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu nasara bismillahir rahmanir rahim kullama auqaddu nara lil harbi adafa Allah kullama auqadu nara lil harbi adafa Allah كلما أوقدوا نارا للحرب رفاها الله حسبنا الله ونعم الوكيل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحدب في جيدها حبل من مسد Allah karya kafirci Allah ka karya su shirin su Allah ka tarwa da makamansu Allah ka karya su ka tarwa tsarin su Allah mummunan shirin da suke da shi a kanmu salatu Allah ka bar musu da abun su barkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barka shawar Ibrahim Allah muna roƙonka da wa'inda suke cewa kar a yi magana Allah tabaraka taala ka shirye su masu shiruwa ne idan ba mai shiruwa bane Allah ka sai da zaka yi da su shiru da ake yi ba a faɗa wa duniya a taya mu da addu'a saboda halin da ake ciki yanzu mu an kona mana gidajen mu, an tada mu a inda muke ba inda muka sani ba gurin da muka sani ba jihar Plateau ba ko yan plateau sun ne ba mu san kowa ba ba mu san komai ba kuma babu inda za mu je kakannin mu a jihar plateau aka haife su kakannin mu a su aka haife su babu yadda za a yi kuma a zuwa kona mana gidaje kuma a hana mu kuka kuma a kana mu yi magana ba zai yiwu ba amma tun da bamu da gwamnati muna da Allah muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake zai faru a ƙasar nan sai dai mu da mu yi ta yin addu'a mu muna abin da muka sani shine alkur'ani mai girma za mu yi ta karantawa kuma muna addu'an Allah ta ta'ala ka mana dauki wanda aka kona masa gidajen su gidajen mu duka an kokona su an gama da su gaba daya Allah muna roƙon ka Allah ka mana dauki Allah ka mana cikin lamarin mu amma kawo mana za mu yi mu mai da suturin mu kayan sawa abinci da sauransu ta dai suna cikin garari wallahi tallahi sai ka in ka shiga cikin bakwas za ga abin tausayi duka an dawo kowa ya zama abin tausayi Allah ka mana dauki Allah ba mu da komai Allah ka mana dauki kuma iya muna roƙo Allah tabaraka taala muna neman dauki a gurin Allah da manzala taimako gurin kuma ya uwan mu musulmi su ne kira sai ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Allah ya kawo mana dauki albarka na sallama akalla an kona gidaje ya fi 200 ya fi 200 kawai saboda kar mutum yayi sallah ne kar yayi kiwo kar yayi zauna lafiya a jihar Plateau to Allah ga mu gare ka fatiha salatul fati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

ya kawo mana zaman lafiya a jihar Filato, Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da arewacin Najeriya baki da. Inda ake kulle-kullen akan musulunci Allah ya shiga lamarinmu. Allah ka tsaya mana, Allah kai ne gatanmu, Allah ya tsaya mana. Barkan Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallama, barkan Shirja Baka Ibrahim, barkan Qur'ani, barka wayannan bayan Allah da sa saban Allah tabaraka ta'ala Allah masu karanta Qur'ani Allah ka mana dauki Allah kai kada da mu kai kuka gurinka ba wani wanda zai taimake mu mun sani sai kai Allah Allah to a shiga lamarin mu dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi Allah bayan Allah da aka kashe abokos da aka ƙona musu gidaje ƴan uwan musulmi Allah ka bi mana kagan Amin. Allah karya kafirai da kafirci Allah dan isan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mai makiya musulunci ne Allah ka mana maganin su Allah gidajenmu da aka kona a fair da da da da malu da da da gobsar da gidajen dukkan musulmai a duniya duk inda suke da makala da da da kop mandarkel da mom da sauran ko ina Allah tabaraka ta'ala ya tsine masa albarka wayanda suke wannan aiki Allah muna roƙonka wayanda aka mai da gidan suka zama kufai Allah baraka wa ta'ala Allah Allah Allah Allah Allah mun roƙe ka Allah mutanen da Allah ka tarwatsa su Allah ya mana maganin su a karanta Fatiha daya ta alam tara kaifa kafa uku a buga ƙasa bismillah عليهم غير المكتوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم طب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل tarwatsa su Allah ya mana maganin wa'annan makiya addini kafirai makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah mu roke ka Allah albarkacin wa'annan yara masu karanta Qur'ani da basu balaga ba sa saban Allah tabaraka ta Allah karbi addu'an su Allah kuma kawo sauki a cikin wannan fitila da ke tashi a Bokos Local Government a jihar Plateau inda ake Koran makiyaya ana kashe su ana kona masu gidajensu ana tara su a mahallansu kuma kuma kuma mun samu labarin cewa operation rambo suna da taya wa'annan mutane kuma da sojojin kan suna da zuwa ana yakan musulunci to Allah tabaraka ta'ala kai ne gatan musulmai Allah kai ne gatan mu Allah ba mu da kowa Allah ba mu da gwamnati ba mu da wanda zai tsaya mana Allah amma muna da Allah muna da manzon Allah insha Allah za mu ci gaba za mu ci gaba da karanta Qur'ani mai girma Allah albarkacin wa'annan yara ƙanana Allah ba sa saban Allah ba sa komai Allah ka ɗauka musulunci Allah muna roƙonka kuma Allah kawo ƙarshen wannan damuwa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙonka dan isanka dan cikanka dan buwayarka Allah dan ka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu nasara Bismillahir Rahmanir Rahim kullama auqaddu naran lil harbi Adafa Allah. Kullama auqaddu. Nara lil harbi. Adafa Allah. Kullama auqaddu. Nara lil harbi. Adafa Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. يدعى بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحدب في جيدها حبل من مسد Allah kar ya kafirci Allah ka shikar ya niyan su shirin su Allah ka tarwata su Allah ka karya su ka tarwata tsaron su Allah mummunan shirin da suke da shi a kanmu jihar Plateau Allah ka bar musu da abun su albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barka shawar barka Ibrahim Allah muna roƙonka da wa'inda suke cewa kara a yi magana Allah tabaraka taala ka shirye su masu shiruwa ne da ma mai shiruwa bane Allah ka sai da zaka yi da su shiru da ake yi ba a faɗa wa duniya a taya mu da addu'a saboda halin da ake ciki yanzu mu an kona mana gidajenmu an tada mu a inda muke ba inda muka sani ba gurin da muka sani ba jihar Plateau ba yan plateau sun ne ba mu san kowa ba ba mu san komai ba kuma babu inda za mu je kakanninmu ma a jihar plateau aka haife su mu a su aka haife su babu yadda za a yi kuma a zuwa kona mana gidaje kuma a hana mu kuka kuma a mu yin magana ba zai yiwu ba amma tun da bamu da gwamnati muna da Allah muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake zai faru a ƙasar nan sai dai mu da mu yi ta yin addu'a mu muna abin da muka sani shine alkur'ani mai girma za mu yi ta karantawa kuma muna addu'an Allah tabaraka ta'ala ka mana dauki wanda aka kona masa gidajen su gidajen mu duka an kokona su an gama da su gaba daya Allah muna roƙon ka Allah ka mana dauki Allah ka mana cikin lamurin mu amma mu kawo mana zamu yi mu samu mai da suturin mu kayan sawa abinci da sauransu mutane dai suna cikin garari wallahi tallahi sai ka in ka shiga cikin bakwai za ga abin tausayi duka an dawo kowa ya zama abin tausayi Allah ka mana dauki Allah ba mu da komai Allah ka mana dauki kuma iya muna roƙo Allah tabaraka taala muna neman dauki a gurin Allah da manzala taimako gurin kuma ƴan uwanmu musulmi su ne kira sai ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Allah ya kawo mana dauki albarka nabi sallama akalla an kona gidaje ya fi 200 ya fi 200 kawai saboda kar mutum ya yi sallah ne kar yayi kiwo kar yayi zauna lafiya a jihar Plateau to Allah ga mu gare ka fatihar salatul fati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 ka wani kaya ta bai libasa nasara ya kare mu kuma. da wannan abu, abu da ya faru Allah muna Allah ran da shi kuma Allah ta ta'ala ya kama da dauki ya kama da zaman lafiya a jihar Plateau Allah ya kama da zaman lafiya a Najeriya da arewacin Najeriya baki da. inda ake kulle-kullen akan musulunci Allah ya shiga lamarinmu Allah ka tsaya mana Allah kai ne mu Allah ya tsaya mana barkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama barkan shauta barkan Ibrahim barkan Qur'ani barka wayannan bayan Allah da sa saban Allah tabaraka ta'ala Allah masu karanta Qur'ani Allah ka mana dauki Allah kai kada da mu kai kuka gurin ka ba wani wanda zai taimake mu mun sani sai kai Allah Allah to a shiga lamarin mu Allah dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya samu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق العظيم كفاكر بوكا ميكا في كواكي فرن كفكا فاكا من كان من كركي يكورو كرن ككرن كان في كركي حاكي المشيشك تكلك لك الفلكي كفاكا ما بيكا ميكا فيها كربتي وكا كمل كان كم فلكي اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين